cikin manyan ayyuka da aka san majalisa da yi shine yin dokoki da za su inganta rayuwar al'umma da suka zaɓe su. Jiya a zaman su na kusa da ƙarshe kafin a rusa su, Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani abin tarihi da ba a taɓa yi ba. Majalisar ta aiwatar da dokoki arba'in da shida cikin daƙiƙa ashirin A cikin dokoki arba'in 46 ɗin nan, babu dokan nan na ƙayyade irin ayyuka da za a yi a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, wadda aka fi sani da PIB bill. wanda inda yana ciki har ya zama doka zai rage badakalar da ake yi da kudaden mai a ma'aikatar man fetur ta ƙasa. Ganin haka sai 'yan majalisar suka fara korafi da hayaniya. Shugaban majalisar dattawa David Mark sai ya tsawata musu yana mai cewa. Please, I've if you disagree, we come back with a substantive motion tomorrow. David Mark ya ce, Na riga na yanke hukunci akan waɗannan dokokin, amma in bai muku ba gobe za mu kawo ƙudirin sake duba su. Cire wannan muhimmin doka na PIB bill ya yi wa ɗan majalisar dattawa ita enan zafi har ya yi ƙorafi kamar haka. Until we approve this all the bills we have passed will be an exercise in futility. Ita Elan ya ce, idan ba mu aiwatar da dokoki masu ma'ana ba, kamar na ƙayyada ayyukan da za a riƙa yi a ma'aikatar man fetur ba, dukan dokokin da muka aiwatar a yau ba su da wani amfani a gare mu ko mutanenmu. Idan har sun kammala aiki akan waɗannan dokoki arba'in da shida a yau Alhamis, za a miƙa wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya sa hannu su zama doka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.